Amen. suna cewa hayatul insan بين الحال في هذه الدنيا في أربعة أشياء rayuwar ɗan adam idan yana zaune a wannan duniya yana tsayin abubuwa guda hudu abu na farko in ma an tafi na fi nishmati ko in ma an tafi na fi sa'ati ko dai Allah ya sa wata rana ka waye yi kana cikin da'a ga Allah to a wannan yanayin fa alayka bil istimra wajibi ne ka ci gaba kar ka bari wannan aikin na da'a ga Allah ya yi na biyu in ma an kuna fi shiri ko dai Allah ya jarrabe ka gari ya waye ka samu kanka cikin saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala to ba alaika wato bitawbati wal istighfar wajibi ne akan ka ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ka nemi gafararsa wa in ma an takuna fi ni'mati ko a waye gari ka samu kanka cikin ni'ima ga Allah ba alaika bi shukr wajibi ne ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau wa in ma an takuna fi baliyati ko kawaye gari ka samu kanka cikin jarrabawa to fa alayka bis sabr wajibi ne kai hakuri wayannan abubuwan guda hudu la'akari da ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo mu wannan gari shine ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da su a wannan gari shi Dr. Ibrahim Wamba wanda Allah ya sa ya zama magajin wato garin Kwatankwaro ana gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau ne duk sanda Allah ya maka ni'ima idan kana so ka ci gaba da samun ƙari daga gurin shi to yanayin karatun ya canza jiya mun so mai karatu akan wasu matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala bai ga dama ba amma yau za mu masu kallo za su iya kallo ga wata na'ura an haska wacce ake ce mata projector to ta yi ba mamaki wani a cikin kutun da yake labarin cikin shi a yake ji bai taba ji ba kuma bai taba gani ba amma yau za mu nuna maka za ka ji kuma za ka gani abu na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad ya aiko shi da wasu shika-shikai na musulunci da kuma rukunai na imani guda shida a tayan ɗariku da muke da saɓani da su akan wasu matsaloli to da mu da su mun yi ittifaqi akan waɗannan rukunan na musulunci da kuma shika wato musulunci da rukunan imani idan mai kallon bango yana kallo in ya iya karatu na larabci in ka iya ba kuma kai kokari ka je ka koyi karatu nan gaba da in an haska ka dinga gane da aka rubuta ka kuskura ka shiga kabari ka iya karatun Qur'ani ba lanta duk malaika zai tambaye ka sai man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka yace me ilmanka ka ce kai ka karanta physics ko chemistry ko biology billahi da kika duka da mala'ika malaika bai san wasu kiri da ko jiri ko biology balla kana ka je ka bata lokacin ka a wajen karatu da shi a makaranta ko malaika ya tambaye ya ce ma ilmi ka ce ake cikakken dan Manchester ne ko dan Barcelona billahi da sai ka ci bugun duka da haka gashi nan ana gani wato arkanul islam inda sunna wa shi'a rukunan musulunci da kuma rukunan imani tsakanin ainihin wato suna da shi'a a aida an bashi yadda na bashi an gane tsakanin mai suna da kuma ainihin wato shi'a an gane tsakanin suna da da shi'a don kada a samu sabani tsakanin musulman duniya mala'ika jibril duk an karanta mafi yawanci a hadisi na biyu arba'unan nawawiya hadisin sayyidina umar yace bainama na hannu julusun inda rasulullahi wata rana muna zaune a wajen annabi muhammad isala alaina rajulun sai ga wani mutum ya bullo mana wannan mutumin shadidu bayani wato yana da tsananin bakin gashi yana da tsananin farin tufafi la ya arifu na ahadin kuma babu wani wanda ya san shi a cikin mu hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zo wajen annabi ya zauna da ya zo wajen annabi ya zauna fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a fakabbayna ala fakadayhi ya jingina gwiwansa zuwa ga gwiwan annabi Muhammad ya ɗauki hannayensa ya ɗaura ainihin wato a kan gwiwansa wa ƙala sai ya ce akbirni an al-islam ka bani labari me musulunci sai annabi ya ce al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sannan sai da sallah zakka azumi aikin hajji wayannan sune shika cikin musulunci guda nawa guda biyar duk duniya in dai musulmi ne da wannan abin suke bauta ma Allah sannan ya ce akbirni anil iman ka ba da labari ne imani sai ya ce al imanu an ta an an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر wa وشره إيمان da Allah, da mala'iku. da annabawa da littattafai da rana ta ƙarshe sannan da imani da kaddara mai kyau da mara mu shika shikan musulunci mu da rukunan imanin mu da muke bauta wa Allah da su idan mutum yana kallon wannan protesto din zai ga aya ta farko nan a suratul baqara Allah ya faɗi waɗannan rukunan na imani guda biyar ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنسى مقدانا قدابيا لا آية تبي سورة النساء آية تقريبا ثلاثين دقيقة الله يا أيها الذين آمنوا يا أخوان بك إيماني آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل سيأتي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا yanzu ayoyi guda biyu an samu rukunin imani guda biyar ko ba a samu ba an samu rukuni na shida da musulmi suke bauta ma Allah da shi a matsayin rukunin imani shine imani da kaddara ga shi za a gani ayoyi da dama sun tabbatar da maganar kaddaran nan wa ilmi shay'in illa inda na kaza'inu huwa ma nunzilu illa bi qadarin min ma'lum inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar amma abin da zai baka mamaki a addinin shi a fa wa'annan rukunnan imanin da ka sani ba su bane rukunnan imanin shi'a kuma zan faɗa maka duk abin da ka sani a duniyar musulunci to aka san sa shine shi'anci yanzu ba kunnan imani guda shida bane to ka rike da kyau zaka ga kuma na shi'a guda biyar duk dan shi'an da kuka haɗu da shi ka ce masa ya faɗa maka rukunan imani a shi'a ya kasa faɗa maka wannan to billahi lazi jahilinta ne da kwanta aka ɗora ne zai masan me wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida ta ainihin wato farko abu na gaba a ƙarƙashin wannan kamar yadda na faɗa idan masu kallo suna kallon wannan wato allo za ku ga gashi nan na sa arkanin imani wa islam kun ga waɗannan da na yi lamba ta ɗaya biyu uku hudu biyar to sunan rukunan imanin a jiya na farko za ku ga gashi nan na daya a tauhid ne rukunin imani a shi'a menene in kana da waya ma kana so ka dauki hoton daga nesa za ka iya dauko hoton gashi nan a tauhid kuma kar ka dauka wani irin tauhidin da kai ka sani a bauta ma Allah shi kada kar a tashi da kowa shi suke nufi domin inda wannan tauhidin suke nufi wanda zai mutu ya kamata ya dinga kiran sunan Allah ne ko sunan wani a waƙi a ba baka ga mutum zai mutu ban shi, yana kiran ya mahadi musulmi ba ku ake idan zai bar duniya ya cika da la'ila illallah ba amma mutum zai mutu yana ya mahadi to daga nan za ka gane ba tauhidin da ka sani ba shi suke magana ba sannan ga na biyu annabuwa annabta haka ne na uku ga shi nan za ka ga almi'a ne imani ga makoma na uku ga shi nan al'adulul biladi adalcin ubangiji sannan na biyar al'imama da yawa wannan al'imaman ba su san me shi a cikin sannan zan faɗa maka wannan tashar da kaga sun bude a fasila sun sa mata suna alwulaya idan suka ce alwulaya suna nufin al'imama in sun ce al'imama suna nufin shi ne alwulaya da yanzu ka ɗauki na biyar ɗin nan rukunan imani a shi'a kun gane na musulmin duniya guda nawa ne guda nawa ne imani da Allah ko da mala'iku da annabawa da littattafai da rana ta ƙarshe da imani da ƙaddara mai shodawa na shiya kuma ga nasu a tauhidu annabuwa al'adalu al-mi'at al-imama to duk mutumin da yake so wai sai an hadu da shi'a bai san cewa tun a asalin ba dama ba a haɗu ba wanda kuka rabu da shi a asali a ina ne kuma za ku haɗu da shi wayannan su ne rukunan imani guda nawa guda biyar a addinin ainihin wato shi'a idan aka lura gashi nan yadda na ce na biyar al'imama gashi nan za a gana rubuta sunayen wasu mutane wa ya aka kiri shi'a na a shari'a ‘yan eh, shi'a masu imamai guda goma sha biyu aƙidar da suke bauta ma Allah da ita أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نص النبي يا تبتر على الأئمة أكون وسشو قبني من بعد إبان وأينهم كما النبي أيناسوا بأسمائهم دسونا يسوهم إثنى عشر إماما سونا شو قبني قدانوا قوم شاب لا ينقصون ولا يزيدون وهم قاتلوا to wayannan da zan faɗa maka tun daga na ɗaya har zuwa goma sha biyu yadda da cewa su ne shugabanni bayan annabi ya bar duniya yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji kuma yana gaba da kalmar shahada za ka gani mutum na ɗaya shi nan ne Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yasa ana ce masa al-murtada ana ce masa amirul mu'minina an haifi Ali bin Abi Talib hijira na da kafin shekara 23 ya rasu hijira na da shekara arba'in mutum na biyu shine alhassan bin ali ana ce masa azzaki ana ce masa almustaba an haifi hasan hijira na da shekara biyu hasan dan ali bin abi talib ya rasu hijira na da shekara mutum na uku shine al-husayn bin ali ana ce masa sayyidu shuhada an haifi hasan husayn hijira na da shekara uku ya rasu shekara ta 61 wani abu da mutane ba su ma sani ba ba su san cewa a nan ƙasar tsakanin Hassan da Husaini ba akwai shekara ɗaya. Alhassanu shi ne babba waye ƙarami Husaini. Kar ku ɗauka ko ‘yan biyu ne rana ɗaya suka zo duniya ba ‘yan biyu ba ne. Hassan shi ne wa? Shi ne babba Husaini shi ne wa? Ƙaramin duk ɗalibin da ya karatun sarku ya san abin da ake ce masa tasgiri Kamar Umar idan ana so a ce ɗan ƙaramin Umar sai a ce umai kamar kitabar sai a ce mai kutai ɗan ƙaramin littafi kamar masjidin sai a ce musaidin in ya halatta a tasgirin masallaci madarasatun sai a ce mutayyar sa'i ƙaramin makaranta abubakar in ana so a ce ɗan ƙaramin abubakar sai a ce ubai bakaru to shi yasa hasan yayin da ake so a ce ɗan ƙaramin abu mai kyau sai aka ce husaini tasgiri ne nawa na hasan idan baka san wannan baka sani mutum na hudu gashi nan Ali bin Ali bin Hussein wanda ake ce masa Zainul Abidina ana ce masa Az-Zajjah an haifi Ali Zainul Abidina shekara na da 38 yaron hijira na da shekara 95 Ali Zainul Abidina nan ba dan sai da na Umar ba fada ba a same shi ba ba wanda ya sababin samun shi a duniya shine al-Imam wato sai da na Umar cikin bayan da aka kamo da aka yi yaƙi ƙasar farisa kowa yana ta rigibi akan wata baiwa sai an ba shi sai da na umar ya ce ba zai ba kowa ita ba husaini jikan annabi zai ba wannan baiwar da aka kamo daga farisa aka ba husaini dan ali bin abi talib ita ta haifi wannan yaron wato al imam ali al abidin Allah ya kara masa ita. mutum na biyar shine muhammad bin ali ana ce masa al ana ce masa abu jafar an haife shi hijira na da shekara ɗari wato hamsin da bakwai ya rasu hijira ɗari da goma sha hudu mutum na shi ne jafar bin muhammad ana ce masa asali ana ce masa abu abdullahi an haifi al'imamu jafar sadiq hijira na da shekara wato tamanin da uku ya rasu hijira ɗari da arba'in da takwas idan mutum ya san tarihi wani abu da zai baka mamaki yadda al'imamu Ja'far sadi yake jika ta ɓangaren sayyidi Ali ta ɓangaren uba haka yake jika ne ta ɓangaren sayyidi na Abubakar ta ɓangaren uwa shi yasa wata rana yana gyara takubinsa shi al'imamu Ja'far sadi da suke jingina kansu suna cewa suna bin mazhabar Ja'fariya ko yana gyara takobinsa sai wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce masa yabna rasulullahi ya kai dan manzon Allah yace ya halatta mutum ya gyara takobinsa ya masa kwalliya sai ya ce ai faqad hala abubakar na siddiq ku ai abubakar siddiq yana masa takobin kwalliya sai mai tambayar yace a taqulu as-siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka sai masa siddiq al جعفر Ja'far ba wasa ba wasa ba ta القبلة wani irin zabura wasta فمن لم qibla له ya دم al sai ya ce fa mutumin da bai kira Abubakar ya ce masa siddiqu ba shi kuma kada Allah ya gaskata magana shi duniya da lahira mutum na bakwai shine Musa bin Jamar ana ce masa alkali ana ce masa Abul Hasan Abul Hasan al mali Abu Ibrahim an haife shi hijira na shekara ɗari da ashirin da takwas ya rasu hijira shekara ɗari da tamanin da uku mutum na tara takwas shine ali bin musa ana ce masa abul hasan arzida abul hasan sani an haife shi hijira na da shekara ɗari da arba'in da takwas ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da ainihin wato ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da ainihin wato uku sannan sai mutum na tara shine Ali bin Muhammad bin Ali ana ce masa aljawa sannan ana ce masa Abu Ja'far Asani an haifi wannan bawan Allah hijira na da shekara 195 ya rasu hijira 220 mutum na goma shine Aliyu bin Musa ana ce masa alhadi ana ce masa al'askari an haife shi hijira na da shekara 212 ya rasu hijira na da shekara 254 mutum na goma sha shi shine alhassan bin Ali ana ce masa al'askari ana ce masa abu Muhammad ya rasu hijira na da shekara 100 an haife shi hijira 232 ya rasu hijira sittin. wannan mutum na goma sha biyu shine Muhammad bin al-Hasan su yan shi'a suna ce masa al-Mahdi al-Hujja al-Qa'im al-Ghaib al-Muntazir wato al-Mahdi al-Hujja al-Qa'im wanda zai tsayo al-Ghaib wanda ya fafu al-Muntazir wanda ake jira to ka ja layi na kan goma sha biyun nan shi za ku ga ba a sa kiran da aka yi ne ba aka ce ya mutu shi nan an sa shekarar da aka haife shi hijira ɗari biyu da hamsin da shida a ɗin shi a wannan mahadin an haife shi an biyo shi za a kashe shi ya gudu ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska sannan zai fito kuma da ya tashi guduwa zai je shiga wannan kogon a iraki ƙur'anin gaske na hannun shi akwai wata jaka a hannunsa sunanta jafaru ita wannan jakar Allah ne kaɗai ba su ce yana cikin ba akwai zabura akwai injila da addaura akwai ilmul awwalina wal akhirina a cikin ta duk mahadi ya tattara ya gudu ya je shiga kogo amma yana so in faɗa muku hatta a wajen al-imam al-mahdi sai da muka yi sabani da shi a domin mu mahadin da annabi ya faɗa mana cewa zai zo mun imani cewa zai zo kuma annabi ya ce sunansa irin sunana ne sunan mahaifin irin sunan mahaifina ne sunan ce irin sunan mahaifiyata ne kuma mahadin da ahli sunna suka imani da shi idan ya zo gyara zai amma mahadin shi'a daga cikin aikin da zai in ya zo zai rubuce ɗakin ka'aba zai yi da rana aisha a tsabari ya tsayar mata da haji wannan fa duk aƙidar da nake faɗa kake ji yanzu tana nan rubuta da littattafan shi'a kuma yanzu nan za ka ga wasu abubuwa za ka sha mamaki to wa'annan mutanen guda goma sha biyu da ka ga na faɗa tun daga farko har ƙarshe mutanen kirki ne dukansu yadda ka san kiristoci suna mu'amalantar annabi isa haka suke mu'amalantar wa'annan mutanen sai musu wa ƙarya yanzu ai duk musulmi ya san cewa annabi isa har Allah ya dauke shi ya tafi ba shi sama maganarsa da shi da mutane kullum ce musu yake wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu ku bauta ma Allah shine ubangiji na shine ubangidan ku hada siratun ne? wannan shine tabarki madaidaici amma yau haka kiristoci suke mu'amalantar annabi Isa ba zuwa suka yi suka mai karya ba suka ce dan Allah ne aka samu Allah da Allah uba Allah ruhi mai sarki ma da a cikin aqida wayannan mutanen da ka ga na faɗa guda goma sha biyun nan to wancan na ƙarshen at-tauhidu annabuwa al'adadu al Alimama, to kai yadda da cewa waɗannan mutanen guda goma sha biyu su annabi ya naɗa za su yi shugabanci a bayan shi rukuni ne daga cikin rukunan imani a shi'a dole sai ka yadda abubakar da umar da usman kwata suka yi azzalume ne arna ne wannan ita ce shi a zan kunna maka wasu abubuwa za ka gani yanzu nan an ruwaito shi nan daga zur daga turara daga abin jafar tsara ya faɗa ya ce buniyar islam ala kamsa ta ashiya an gina sallah akan abubuwa nawa biyar ala salati wa zakati wa somi wal hajji kun ga na ƙarshe ga cikin walwalaya ko wasu wannan suke kallon sakila ba suna kallon wata tasha wulaya ba da wannan tashin wulaya da kake gani wa'annan shugabannin guda goma sha biyu shi suke nufi da wulaya yadda da shugabancin yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji qala surara sai surara yace wa ayyu shay'in min zalika a azam to a cikin wa'annan da sallah da zakka da azumi da aikin hajji da yadda da shugabancin wa'annan mutanen guda goma sha biyu wanne ya fi girma fa qala sai yace mai alwilaya ita ce mai alwilaya li'annaha miftahu kunna saboda ita ce ainihin wato mabudin su ina fatar an fahimta saboda ita ce mabudin wa wa'annan to shika-shikan musulunci guda biyar ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai wa sai Allah sai manzancin wa annabi Muhammad sallah azumi zakka aikin haji guda biyar ko yanzu shi'a a wasu ruwayoyin nasu zaka ga shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai shaidawa da manzancin annabi Muhammad yanzu a rukunnan imani na musulmin duniya guda shida nasu guda na biyar ko to haka a shika-shikan musulunci na musulmin duniya guda biyar nasu kuma guda shida ne domin sun kara da wannan sun ce alwulaya kuma sun ce wulayan nan ka yadda da ita ya fi yadda da kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin hajji wannan ita ce aqidar shi yasa zaka ga ga littattafai nan da aka yi reference da su ya zo a cikin littafin su al-usul kafi shi nan da kuma littafin biharul anwa da isbatul huda da kuma littafin al-wasail akan wannan aqidar ne wani malamin sa ana ce masa ni'matul lahi jazai yace inna la nastami'u ma ahadus sunnati ala ilahi yace ba za mu ala ilahi wala ala nabiyin wala ala imamin ya ce mu ba ma haɗuwa da ahalin sunna akan Allah ɗaya ko annabi ya ko shugaba guda ɗaya ya ce mu ba ma shi ya ce wa zalika annahum yaquluna saboda su ahalin sunna suna faɗa suna cewa Allah da ya aiko annabi Muhammad khalifan wannan annabin shine Abubakar ya ce in ko wannan annabin da ya zo khalifansa shine Abubakar ya ce Allah ba mai yadda da shi ba annabin ma ba mai yadda da shi ba haka ya faɗa gashi nan a littafinsa الانوار النعمانيه ko al aljazairiya a mujalladi na biyu ga kiran shafi na ɗari biyu da saba'in ainihin wato takwas ya faɗi wannan magana to shi yasa duk mutumin da yake so wasu ya daidaita tsakanin musulmi da shi'a ka ba shi uzuri abu na farko ko dai jahili ne bai yi karatu ba to shi kuma jahili ana ma mutum uzuri da jahili ko kuwa abu na biyu in ko ga ya san wani abu na karatu to billahi allazi la ilaha illa huwa zindiki ne munafiki kuma nan to daga wannan aqidar tunda a asali ba a haɗu ba sai zamanto komai da komai na musulmi a duniya da shi a ba haɗu ba ka ko matsala kwaya ɗaya sallah ba tana daga cikin a azamul ibadatu ba dan girman Allah in ka san yadda ɗan shiya wata rana in Allah ya ba dai suna zuwa ba har yanayin yadda suke sallah sai na nuna maka kare a wajen alwala idan an tashi ba wanke kafa ake ba dan girman Allah in a wanke wankewa kike ko shafa shi ya ba suke ba wankewa suke ba to yanzu akwai wata alwala da ta fito ma a cikin su ana ce mata wudu'ul iltimasi bari za ka ga irin kalar alwalar ka dan ka san addinin ku ba ma iri ke bane da wancan da idan an zo shafa kawai ake yi bar za ka ga irin wannan kalan ainihin wato alolar dan ka gane addinin ku da su ba ma addini bane iri ainihin wato ɗaya bari ka ganta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي نتعلم إن شاء الله الطريقة العملية للوضوء الاجتماعي ولأن وضوء ايه؟ وضوء تركيبي اللي اخذناه مقطع سابق وهو ان تبدا بنفس الكفين ثم غسل وجه مرتين ثم يد اليمنى مرتين ثم يد اليسرى ثم الاربعه والقدمين هذا يسمى وضوء تركيبي لعل الوضوء الاجتماعي شيء تدري انه بعض البيوتات وبعض المساجد وبعض الاضرحه توجد فيها احواض توجد فيها مولانا احواض احواض كبيره فأنا مالك أتوضأ وضوء التسليمية أنا مش أتوضأ أريد أتوضأ وضوء التماس الوضوء التماس هذا شنو؟ جميل هذا شنو؟ الوضوء الالتماسي أو الوضوء نود أن أتوضأ وضوء الالتماسيا قربة إلى الله سبحانه وتعالى لأكون ظاهرا قربة إلى الله سبحانه وتعالى أبدأ بغسل الوجه أغسل وجهي ويوجد يعني غمض يعني مو أغسل وجهي الأعلى إلى الأسفل من الأعلى إلى الأسفل أغطس وجهي بالماء وبعدين أغطس فيه اليمنى من المرفق إلى الأصابع من الأعلى أعلى إلى الأسفل وكان الحديث من الأعلى إلى الأسفل نفس الطريقة هذا الشيء تبدو وضوءا دماغيا ونبدأ فيه أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نود أن أتوقع وضوءا دماغيا نود أن أتوقع الوضوء الدماغي قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الإخوان من من الأعلى إلى الأسفل في هذا الكلمة إن شاء الله قال نخذ الوجه ثم نخذ اليد اليمنى من من النبتة إلى أطراف القطاع في هذه التسوية وقع أي وحبيبي وهذا يجب أن يحرم أيضا من النبتة جولا إلى الراحل العطارية ثم أفتح الرأس ثم القدمين أعطى إخواني الوضوء الالتماس. wannan ita ce take ce mata wudu'ul iltimas. wannan wata ɗaya daga cikin kala alwala ce da aka fito da ita a cikin wannan addini na shi'a an gane mutumin da kalmar wato rukunnan imanin ku ba iri ɗaya ba ne shikashikan musulunci ba iri ɗaya ba alaular ba iri ɗaya ba sallar ba iri ɗaya ba to a ina za a kuma a ina za a dubu bai yiwa wannan yana daga ciki to kuma magana ta abin da ya shafi zagarwa annabi muhammad abokanai zan kunna maka na larabci za ka ji sannan sai yanzu in kunna kuma na hausa a nan ƙasar malaman da ka sani ka ji abin suke faɗa a kan abokan annabi muhammad a kan wannan matsalar ne duk suka bi suka kafirta sahabban annabi muhammad da wannan imamancin da suka kiro da wannan wulayanci wallahi sahabbai ba su san shi ba ko ba su yarda da shi ba kuma a aƙidar shi'a ba wallahi ko mai kai yadda da shi a addini in dai baka yadda waɗannan mutanen guda goma sha biyu ba su annabi ya naɗa bai kwacewa ta kai wallahi a gurin su kai ba musulmi ba ne sai dai su mu'amala da kai kawai don ta ba su dama su shigo da kai shi'a wannan yana ciki yanzu kun ga wannan ya taɓa zuwa wani taro da ya je wani taro taro na ne 'yan ɗarika yana so ya yaudaro su don su shigo shi'a da yana so yau dare su dan su shigo shi a gurin su yi addu'a yace duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine mai albarka amin Allah ya tsine mai to bari za ku gani bayan anan gaban mutane ya ce duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine mai a wani gurin kuma zan kunna maka "Za ka ga inda kuma yake zagin da kanshi "Za ka gani a wani musulmi wanda yake zagin matan annabi to ku zo da ni da ku mu ne ma duk wanda ya yarda da annabi yi ne ma duk mai zagin sa abai mu ne mu mu ce Allah ne ma duk mai zakin sa Allah ne ma duk mai zagin manzo Allah manzo Allah Allah ne ma duk mai zagin matan Allah to ko wani ya gobe ya baka aiki ga magana ta zai to shi kenan yanzu ya ubangiji duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ce Allah ka karya ya ubangiji ka fallasa shi ya ubangiji ka rusa gidansa idan sun isa su jan halal ne su faɗo na a su kuma a ya ubangiji duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san yanzu kun ji magana da ya faɗa a nan ku yace duk mai zagin safi Allah ya tsine mai ku a nan a taro na 'yan ɗariƙa a wajen maulidi yana so ya yaudare su ya shigo da su to bari ka ji kuma wata magana da ya faɗa a wani gurin yana tsinuwar ko bai kuma suna amfani da wani istilahi da in ba karatu kai ba an faɗa ba ka gane me suke nufi amma ni zan faɗa maka yanzu nan bari ga abin da yake faɗa a nan gurin subhanallahu ala ziyadin wa ala kuma yadda ba اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العنهم جميعا wanda yake jin larabci ya ji abin da ya faɗa ya ce a kaji karar ya ce Allah ya ne ma Abu Sufyan kaji karar ya ce Allah ya ne ma Muawiya Muawiya ba sahabi ba Abu Sufyan ba sahabi ba Abu Sufyan bai bar duniya ba sai da idanunsa guda biyu duka saboda addinin Allah ya amma wannan mutumin sannan a ciki za ku ya ce wa la'anallahu banu umayya qatibatan Allah ka tsine wa banu umayya ga baki ɗayansu banu umayyan nan da ya ce Allah ya tsine musu gabaki ɗaya usman yana cikin su ba da cikin annabi muhammad a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai sai da na usman sababin bai'atar ridwan wanda ya sababin bai'atar ridwan shine sai da na usman annabi ya zo zai shiga garin makka ya tsaya a wajen gari aka tura sai da na umar sai da na umar ya ce ya rasu rasulallahi wahayi ne daga gurin Allah cewa ne in ji yace a'a ba wahayi bane yace to in ba wahayi bane ina da shawara yace yanzu a Makka babu wanda ya rage wanda yake da dangin da za su ba shi kariya kamar na Usman yace ina ba da shawara a tura shi annabi ya karbi shawara na Umar aka karbi aka tashi sai na Usman aka tura shi ya tafi garin Makka da ya je ya ce ga abin da ya kawo shi da babban mai gida ne suke tafi suka ce ba za mu bar Muhammadu ya shigo garin nan ba amma kai duk abin da za ka yi ga ɗakin nan ka je ka zagaya kai abin da ya kawo ka tafi ya ce wallahi ba yadda za a in shiga gaban ɗakin nan in yi wani abu da sunan ibada matuƙar ba annabi ba ne ya fara shiga gaba ana nan kawai sai labari ya zo wa annabi cewa an kai shi nan kuma annabi ya zo ya tara sahabbai a wata ruwaya dubu ɗaya da ɗari hudu wata dubu ɗaya da ɗari biyar ya tura hannunsa na hagu mai albarka ya ce waye zai mun mubaya'a ya yadda zai ba da ran shi sai na ɗauko fansa a kan jinin usman da labari ya zo cewa an kaji shi sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka zo suka ɗora hannunsu suka yi ma baya sai da kowa ya gama sai annabi ya ɗauko hannunsa mai albarka ya ce Allah wannan ita ce bai'ar annabinka ta hannun Usman ya dora da ya dora shine sai Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta haka shajara Allah ya yadda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin bishiya matan ‘ya'yan annabi ko guda biyu to wani abu da zai baka mamaki a da shi'a Allah ya kai mu nan gaba zan dawo da littattafai zan zuwan layi. yanzu ko kun san a aƙidar mutanen nan ba su ma yadda cewa annabi yana da ‘ya'ya ba sai kwaya ɗaya kuma sun ce duk rago ba ‘ya'yan shi ba ne a gololi zuwa da su gidan haka saboda sayar na umar usman ya amince da shi yasa ake kiran shi zun nurai ma abutun haske guda na biyu dan aljanna mutumin da mala'iku suke jin mutumin da ya sadaukar da kuɗin shi don addinin Allah ya ɗaga amma yawan nan mutanen su suke tsinewa kana jin yana cewa wala anallahu banu umayya qasibatan Allah ka tsinewa banu umayya gabaki ɗayan su Usman yana cikin su Abu Sufyan yana cikin su Muawiya yana ciki Ummu Habiba matar Annabi Muhammad tana cikin wayannan mutanen amma wannan mutumin yake cewa Allah ya tsine musu gabaki ɗaya sannan za ku ji ya faɗa ya ce Allahumma an awwala zalimi Allah ka tsine wa farkon azabi idan dan shi'a ya ce awwalu wa yake nufi da awwalu Abubakar shine awwalu in ka ji dan shi'a ya ce Allah ka tsine wa sani waye sani Umar shine sani idan ka ji dan shi'a ya ce salisu Allah ka tsine wa salisu to Usman shine wa shine salisu a gurinsu banda wallahi dalilai na kallo duk ran da dalili ya kama na littafi mu zo da shi bayan na faɗa na nuna kuma in daga in ce ga inda suka faɗa a littafin su shi yasa ahli sunna ba sa kwansa sai da zakara shi yasa aka kawo su kai maka hanyar sai dai an shari a ce ai da akwai wani ɗan izala da ya shiga izala sai dai ba mamashi nono ya ce alhakin sha da ya siyo jaka ya bata ya ce goyon da ta ne idan kana tambaya ka ce a ina ne sai ya ce maka aya kaduna ne in ka zo kaduna kana neman gurin sama ko ƙasa ka kasa gane ko a ina ne sai a ce maka aya zare idan ka tafi zare sai a ce a aya kano ne idan ka yi kano sai a ce a ana ganin fito wajen maiduguri ne abin ya faru daga nan sai sun tura ka har sai ka je doron ba ga ka gano ina abin ya faru Allah ya tsine maka makare haka ake wallahi ba mu taɓa fadar magana akan wani ba muka ci ya fada ba mu da madogara mun karanta a littafin shi to mi maka ƙarya me zamu wace riba zamu samu in maka yi maka ƙarya kuma kai da a wannan da ƙarya muke wa mutane da tuntuni ba a mun ba shi yasa kakka kuskura kana kiran mutane zuwa ga addini don kun samu sabari da mutum ka wallahi daga lokacin da ka mai kaja sai ka kari abin da yasa kaga duk abokan gaban mu in mun buga da mutane suke kaiwa kasan an buga da mu ba ma kaiwa kasan saboda ba ma mutane in mun faɗi kaza mun ce akwai a littafin ka akwai yanzu ya rage naka ne ko ka zo ka kare abin ko ka ta, yanzu wannan matsalar ka amma ba wani wanda za mu zo kawai mu kirkiri magana mu ci ya faɗa bai faɗa ba yanzu wani duk labarin da za a bashi in ba dan da ya ga bidiyon nan da idansa ba wallahi ba zai da ba zai ce kawai ɗan izalarin sun zo suna mutane karya to bari ka ji maganganun banda shi wannan mutumin na katsina yakubu ya wato sani ya haya bari ka ji shi ma nashi maganganun da yake yi kafin mu zo daga cikin wasu kuma ainihin wato akilin. za ka ji nashi maganganun da shi kuma yake gashi ka san da suka ga maganin kiba suka ba manzon Allah ya gyara ta da rikin nan da kafa manzon Allah ke farko da jira farci yace ana ba a dama magani ba shi kada kura mana da magani kada sai da yake suka gani shi kura shi ka san su hadisan su na nan barkata ne an ji abin da ya faɗa ne ka san wanda suka nannaga magani suka nannaga guba annabi yana kwanci da lafiya suka ba shi suka danne shi da karfin tsiya kun san kowa yake nufi aisha da hafsa yake nufi a aƙidar ɗan shi'a da nana aisha da hafsa su suka kashe annabi muhammad wannan yana nan rubuce a littafin su shi yasa yana lura da mabiyan da ke gaban shi ba zai fito ya faɗi magana kai tsaye ba shi yasa yake cewa ka san su ka san ko suwaye nana aishan nan fa Allah ya kara mata yadda amma bari mu bashi ya kara sa faɗa ka ji sannan sai yanzu in ba amsa kan maganar kuma ku lura ku da kyau ku gani yadda waɗancan fararen masu jajayen kunne suke yin rawani kuma waɗannan haka suke yin mai za ku ga dan waya game kwangila ce aka karbo shi yasa za ku ga hatta shiga su iri ɗaya amma bari ku ƙara sauraron shi ku ji abin da ya faɗa. Ana

sun yi shawar za su manzuri da kuma da kai faruwa ta biyu suna da kayan da zai da warawa suna ruwaya a cikin kana addini da hadisi da ruwaya ka san su ko a karanto maka sunayen su to ka je ka bincika mu mun bincika kuma kuma da mutane ana bakin ka bayan ana bakin ka bayan ko kai ka mata ka bakin mu mun gano ƙarya yake zindigi amma ka haɗu da yake a ce wallahi ana musu ƙarya ne wallahi su ba sa zakin su wannan magana da yake faɗa maka tana da fuska wanda kai ka yadda sahabbai ne shi bai ma yadda musulmi ba da suna su maka dan duk dan shi'a na rantsi da Allah a aqidarsa Abubakar mai man kafiri duk dan shi'a a sa na rantsi da Allah Umar mai man kafiri ai na faɗa can kwanaki cewa akwai wani gurup a WhatsApp ana tattaunawa da wani ɗan shi'a sunan gurbin hiwaratul tattaunawa ta ilimi bai na ahali sunnatu wa shi'a kawai sai ya rubuto sai ya ce Allah ya tsine wa Umar an kasa ya ce Umar wai har ya mutu bai daina liwaɗi Umar din nan fa yanzu haka fa yana tare a kwance a kabari tare da Annabi Muhammad ga annabi gashi amma wani ɗan iska yana kallon Umar din nan yana ce mai dan liwaɗi idan ya tabbata Umar dan luwadi ne aka ji aka rufe tare da annabi wa aka ci mutunci ba annabi Muhammad ba shi yasa ai dazu da ya ce duk mai zagin sahabbai shi wancan Allah ya sine ne ai tsini wanda yake ta koma kan shi ba ita ba ce mun hadu da wannan shi a wani hadisi ne a Bukhari suke kokarin tawilin hadisi nace mai ba haka fassara hadisin yake ba yace a'a ai da gaske ne da Aisha da Hafsa su suka sa guba suka ba annabi suka kashe shi sai nace to kar ka manta a qur'ani fa Allah ya ce ya ayu ar ya kai wannan dan sakon ballik ma unzila ilayka min rabbika ka isar da sako daga gurin ubangijinka wa illa tafa'al baka isar da abinda Allah ya turo ka da shi ba fa ma ballakta risalatu baka isar da manzanci ba sai Allah ya daukar wa annabi alƙawari sai ce wallahu ya asimuka min an-nas Allah zai kare ka daga na ce masa aisha da hafsa suna daga cikin annasu ko ba sa ciki ya ce suna ciki na ce to ɗan biyu ko dan yadda hadisin da ka janyo ba ma'anarsa kenan ba in ko ka ce da gaske su suka kashe annabi suka ba shi guba to alƙawarin da Allah ya ma annabi a Qur'ani ƙarya ne dan ba? ya ba an zo ba shi guba an yi an kashe shi nace cikin bi sai mu dauki daya mu dauka cewa Qur'ani ƙarya ne inda Allah ya masa alƙawari zai kare shi bai kare shi ba in ko Qur'ani gaskiya ne to wancan hadisin da ka ja ba ma'anar ta wannan ita ce kaɗan daga ciki akan aƙidu nawa na shi'a to bari mu koma ƙasashen larabawa cikin masu jajayen kunne idan kana neman addinin renin wayo da tadalisi da rufa-rufa in ka zo wajen shi'a ka gama yanzu yanzu na sai su rena ma wayo ta hanyar abu ne a ƙi da su amma ka bujuro mutum ya ce wallahi ƙarya ne har yanzu a cikin abun bakin ciki wasu mutane son zuciya wasu kuma in su da ahalus sunna amma wallahi tallahi hatta ƴan uwanmu ƴan ɗari mun san akwai masu kokari a wannan janibin akwai masu fada da wannan muguwar aqida mu mun sani don ba za mu yin adalci ba ba dukkan su bane suke mara mu wannan aqidan ta zagarwa annabi abokanin to bari mu je wani daga cikin matsiyatan shi ma irin cikin masu jajayen kunnuwa daga can waje ka ji shi ma me yake faɗa amma wannan za mu dinga yi ana wa mutane fassara tun da da larabci yake yi man yaftari ala sayyida هذه كلمة تحرق القلب والله أن تصدر ممن يدعي شيء أيها الناس أيها الناس وهل عائشة سيدة في الإسلام المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون سيدة في الإسلام هذه كلمة تحرق القلب والله أن تصدر ممن يدعي التشريع yana faɗa cewa shi yana mamaki mutum yana ɗan shi'a amma ya dinga cewa na na aisha wai sai da. ya ce almar'atu lati taqtulu biyar islam matar da ta kashe annabin musulunci kuma ita ce za ta zama sayyida haka fa wannan matsayacin yake faɗa fa to ba wannan bidiyon nake so in je kan shi ba amma tunda na kunna shi bari mu bar shi akwai wanda nake so in je kan shi daga cikin mutanen da suke girmama akwai kuma akwai wa Khomeini Khomeini nan ganin suke wani mujaddidi ne wani mujtahidi ne yasa duk dan shi an yi kira shi sai ka ya ce qaddasa Allahu nafsahu zakiya Allah ya tsarkake ransa mai tsarki mai tsarki ce ba to bari za ku ji maganar da shi wannan dan shi an yake faɗa a lokacin da yake ma wani dan shi a dan uwan shi raddi amma bari mu ci gaba da maganganun da yake faɗa ayyuhanna ayyuhanna wa hal aisha sujidatan fil tambaya ma yake wai shin Aisha shugaba ce a musulunci Sai dan Allah barin tambaye ka in kai musulmi ne Aisha uwar ka ce addini ko ba wani ba da nassin Qur'ani Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu matan annabi iyaye ne amma fa idan kana da imani sai take uwarka in baka da imani ba uwarka ba ce uwa ce ta masu imani to a tambaya yake wai Aisha shugaba ce a musulunci bari mu ci gaba da jin shi المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون سيدة في الإسلام قد تقول بأنه ما الدليل الدليل هو الدليل على ما قتله النبي صلى الله عليه وآله دليل أدلة مفصلة ناقشناها في بعض المحاضرات مشكلتكم أنتم أنكم لم تطلعوا على أي حال النص واضح من الإمام الصادق عليه السلام wannan mutumin shi ya ce masa yasir habib yasirwa habib wanda malamai daga baya suka kama su suna kasir habib ta faɗi da shi ya taɓa haɗa wata hafla walima a ingila don yanzu asalinsa ɗan ƙasan kuwait kuwait ta kore shi ta kwace na shilalitinsa jinsiyarsa na zama ɗan ƙasar kuwait ya haɗa hafla akwai kasar da nan shekara goma da ta wuce sunansa Binta barkin magabata yana da cewa an samu lokaci a wannan a wannan walimar da ya a ingila wallahi ya yi mana na aisha zagin da ko ɗaya iska ɗaya tasha bai kamata a yi mata ba sunan tashin abin shi ne ranar murna da mutuwar na na aisha aka ɗauko mawaƙa wajen mutum hudu suka yi waƙa suka zagi na na zagi na fitar hankali da ya tashi zai yi magana yana gama muƙaddima sai ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku aisha ƴar gidan siddiqu tana wuta matar na aisha tana faɗa tana cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي annabi ya mutu a ɗakina a ranar kwanana sannan ya mutu wa bai na sahari wa nahari tsakanin na da shiyoyi abu na ƙarshe da annabi na na aisha ta karɓo asuwaki hannun ƙananta abdurrahman ta tattauna ta gyara ta bashi ya haɗe abu na ƙarshe da annabi ya bar duniya shine yawun na bakin shi da yawun ta na bakin sa sun haɗu yana gama wannan asibitin ta ga yana kallon sama yana ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la amma wayannan matsiyatan mutanen su kai yanzu nan garin sai girman Allah ne wanda da gaba wa rabbana to da uwarka da matar annabi waye ke gaba da wani to shi yasa mu a gurinmu da ka ga iyayenmu ya kuma da sauki da ka taɓa wa annabi mata in kana giya mun sai mai hakuri mu kyale ka shi sa kowa waya ba ma ko rabi ba ma sai ka wani munafiki can shi ma kwanaki ya ce wasu suna zaune da lafiya da waɗannan mutane su ba su da matsala saboda su ba su gina ba dama akan su kara addini sai dai su kara kansu in an taɓa su da an taɓa su kan ka da sun cika duniya da hayaniya in an taɓa addini kuma komai zai faru da shi ya dace bai faru da shi ba da haka wannan bidiyon da zan kunna na yanzu raddi yake ma wani ɗan shi'a ɗan uwan shi shi ɗan shi'a ya zo yana ta kiya yana rufa rufa domin shi wannan ɗin da ire ire shi hatta ɗan shi'ar aure ne domin sun sun buɗa a shi'a sun ce babu wani dalili da za mu yi wa mutane ɓoyon in je wannan ita ce da mutu dole a fito a mutane bayani a kanta su kuma ragowar suna a ya kamata a cigaba da ta ne domin kuɗiyar ita take ba da dama a yaudaro mutane a shigo da su shi'a to akan wannan ne sai ya zama to yana raddi shi ma ana masa wa raddi to yanzu za ka gani a cikin littafin Khomeini wanda shi wannan din shi yake kafa hujja da littafin Khomeini bari za ka ji abin da ya faɗa akan Aisha da Talha da Zubairu da waye da waye za ka ji magana shi Khomeini a ainihin wato littafi wannan yana daga cikin abubuwan da shi ya ainihin wato ba da ganin ba ne daga sani an fahimta ne to saboda haka wallahi ba mu da wata manufa sai dan kawai mu kara addini don wallahi in dai za a tabawa annabi mutuncin gidan shi musulmi ba su tashi sun kare ba to wannan abu ne da Allah zai jarrabe su ba za su zauna lafiya ba shi yasa na sayin bayani a karatuttuka na in kwanakin nan nace alama guda goma sha ɗaya ita za ka ɗauka ka gane cewa mutum yana son annabi ko bai san annabi to yana daga cikin alamar kai masoyin annabi ne akwai son ƴaƴan annabi Muhammad akwai son jikokin annabi Muhammad sannan akwai son dangin annabi Muhammad sannan da kuma son matan annabi Muhammad duk wanda aka taɓa matar annabi bai ji wani abu ya so a ran shi ba wallahi ka binciki imanin ana taɓa mamaka da an sage shi sai ga mutum ya kwabari ya ana rigima kai billahi lazi ba zai ba baba ta bai kira sunan da ya zaga amma an kira an kira matar annabi an tura mata zagi ya ce ai ba kuwa ai wai abin wani dilla da ake adu ƙarya kake mu ba ma lalabi adu mu a aske muke lalabi wallahi wannan yana daga da ka zan kunna yanzu nan za ka ga abin da yake faɗa to shi yasa kake gani dole ne wa'annan mutanen Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da matsaloli lokaci bayan lokaci bari ga bidiyon nan za ka ji abinda yake ainihin wato faɗa هكذا يجرح عاش هكذا ينال منها هكذا هكذا يجرح عاش هكذا ينال منها هكذا يطعن فيها فهل الفقيه الكبير فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني من الحشائش من الحشائش قد تقول لي سيدنا فلان شخص فلان مكان قاعد wannan ɗan shi'an da aka gana kunna na farkon shine yasir habib wannan ɗan shi'an na biyu da ya fito zai ƙara fitowa shi suke ce masa kamalul haidar za ku ji yana faɗa a farko ya ce haka za ya nalu min aisha wato yadda nake taɓa mutuncin na aisha haka kuma ne to shi wannan rikici ne ya haɗa su akan wannan matsala kuma za ka ji yadda yake masa raddi da yadda yake kafa hujja da littafin kuma ne haka da ya kira الكبير فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني من الحشائش من الحشائش قد تقول لي سيدنا طيب فلان شخص فلان مكان طاعي فلان قرات هؤلاء مولانا هؤلاء يعبر عنهم مولانا أولئك هوامش وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك أنتم تعلمون أن الشجرة إذا كانت قوية جنبها ماذا توجد حشائش حشائش هذه الحشائش هنا وهناك تكون بعض الكلمات هذا ليس منهج علي وليس منهج مدرسة أهل البيت وليس منهج علماء مدرسة أهل البيت abin da yake faɗa shi wancan yana cewa shi ire-iren waɗannan in shi an hasha shi mun san a idan ta ganye ko wannan yanzu idan ganyayyakin suka faɗo nan suka taru shi ne hasha shi da yake cewa to shi irin wannan da ire-irensa wannan abin da suke yi na zage-zagen nan ba shi ba ne madarasa ta ahlul shi ne shi kuma wannan yake masa raddi yake masa yanzu irin su yusuf al-baharani babban malami a shi'a in ni ya ce min shi su ya ce masa shi yake domin aqida ta dangane da taɓa mutuncin na na'isha ita ce aƙida su to shine zaka ga a nan gurin yanzu zai zo ya hujja da komai ne yace wannan mutumin da shi yake ce mun hasha'ish na san yana girmama kumaini kuma ya dauke shi a matsayin mutumi amma yaji ji mai kumaini ya faɗa a littafin sa kitabu tsahara barakan ji hada الرجل بصراحة غير ممكن وغير متوازن حقيقة إيه هم متلوث داخله نقدر نقول هذا لأنه هذا الرجل من جملة المعتقدين للكفر احنا الحمد لله ما نعتقد هذا يعتقد يعتقده يعني جليا ويعني عظمه يقدم بلا يحترم سؤال الذي اقوى حشائم امتع الشعيره لاجل لاجل وعلي تكرم خميني له كتاب اللي هو يعني تقريرات دروسه في الصح في المجلد عارف يعني تقريرات دروسه في الطهاره to kun ga shine yake cewa to ai kumaini yana da littafi kun ga sunan littafin kitabu ne kitabu tsahara gashi nan al-mujallad al-sadi to bari za ku ga maganar da ya kawo wacce kuma kumaini ya faɗa a wannan littafin nashi bari za ka ji abin da ya kira na na Aisha matar Annabi Muhammad da su Talha da su Zubairu ya faɗa a kansu shi kumainin da suke cewa mutaidi ne za ka ji abin da ya faɗa amma fa a littafin wa shi kumainin da kanshi bari za ka ji في المجلد الثالث الصفحة 337 لما يناقش قضية نجاسة النواصب وما شابه يقول فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباهه أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العربي أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك يقول لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرة شنو يعني مفهوم كلامه حتى أقرب لكم المفهوم المفهوم هذا احنا نعرف عندنا نصوص على ائمتنا عليهم الصلاه والسلام الناصب ماذا؟ نجس انجس من الكلاب والخنازير الروايات هكذا تقول صحيح؟ زين هنا يعرف سؤال أنه الذين حاربوا أهل البيت نواصب حكما إذا كانوا نواصب حكما كيف سمح لهم مثلا بدخول المسجد ذولا نجسين كيف سمح مثلا بإجراء أحكام الإسلام عليهم واعتبارهم ظاهرين شلون يصير يعني شلون أبو بكر وعمر مثلا وعثمان عائشة طلحة والزبير معاوية ومن أشبه محكومون بالإسلام للتفطي من هذا الإشكال شيخ الخميني يقول أنه هؤلاء ما حاربوا أهل البيت تدينا يعني ما كان دينهم يقتضي منهم أن يحاربوا أهل البيت وإنما حاربوا أهل البيت للأمر للسلطان للملك للعداوة للدنيا ثارات مثلا شايف شلون؟ يقول هذا النوع من المحاربة لا يوجب نصبا ونجاسة ظاهرية أكو نجاسة باطنية أكو نصب باطني ولكن نجاسة ظاهرية لا لازم واحد يتعبد بلعن عبد بلعن أهل البيت بمحاربة ذلك يعني اعتبر ذلك دينا له دينا مثل الخوارج مثلا من دينهم كان ماذا؟ محاربة علي عليه السلام يقول هؤلاء نجسون على أي حال هذا قول من الأقوال طبعا يقال هذا في هكذا العلم يقال احنا طبعا مو معه بشكل عام نقول الذي حاربوا هؤلاء محكومون بالنجاسة أما عدم إجراء حكم النجاسة عليهم كان راجعا إلى أحكام ثانوية أخرى من باب الأهم والمهم القضية مفصلة على الاتحاد تبحث في مضانها تبحث في المتون الفقهية المفصلة وفي جلسات الدرس الخاص الشاهد ايه الآن ماذا يقول بعد ما عددهم ذكر نماذج منهم قال عائشة زبير طلحة معاوية وأشباههم يقول لا يوجب ظاهرا شيئا منها نجاسة ظاهرية هنا محل الشاهد يقول وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير يعني عائشة yanzu wannan magana ga shi a littafin Khomeini idan mutum bai gani ba zan iya nunawa daga nan zuwa nan daga nan gurin gashi wa in kano akbaka baka al-kilabi wal qanati abin da yake faɗa shi Khomeini a littafin shi ga isan da nana Aisha da Zubairu da tsalha da Muawiya da makamantansu sun fi datti sama da kannuka da alaji shi nan alitta wannan faɗan shi'a ne yake ma wani ɗan shi'a ɗan uwan shi hujja da abin da ne ya faɗa sa duk mutanen da Allah ya ba su dama ta mulki da shugabanci wannan muguwar aƙidar haƙƙi ne akan su shi yaƙi wallahi haƙƙi ne akan su sun yaƙi da kuɗin da komai na su kuma za ka ga a ƙa'idar a duk inda ta shiga a duniya ba a zauna da ta shiga wallahi an daina zaman mutum an daina zaman lafiya wannan ita ce ka'idar su to wannan abin da ka ga mun nuna maka a nan wallahi ba ka ji kaso ɗaya daga cikin kaso dubu na addini kaso ɗaya daga cikin kaso nawa bidiyo na ƙarshe da nake so in kunna yanzu a biyo ma ba shi shi an dawo wata rana akwai su suna nan da yawa na shi wannan za ku ji inda yake faɗa cikin aƙidar su cewa Ali bin Abi Talib ya fi annabawan Allah da idan aka cire annabi Muhammad ya ce ya fi Musa ya fi Isa ya fi Nuhu ya fi Ibrahim za ka ji da bakinka yanzu nan barka da abin da yake faɗa a cikin aƙidarsa ya ta zo ya ta ya zo a kan abu da rahman ka in da ce da ya ba su ba da ana da ya da

annabi amma tun baya ga Muhammadu ban Allah ka ci ƙara duk halittan Allah ka ci kam ba wanda ya wannan kokowa ne ne shi ko jibrilu ne shi ko mika'ilu ko isra'ilu ko abin bai kai a daraja ba ko Ibrahim ne shi ko ko Isa bai kai daraja ba. Mutum ne ya ga Ali Muhammadu. ka ce wai ne mai gada. In ka jawo shi ka amma tun da matsala ce ta addini ai abin yana da sauƙi ko ai ana bauta ma Allah ne ta hanyar abin da shi yake so a gane wani ya ko wani da Qur'ani da hadisi da da yake adabi ya fi jarata sai yake so ga Allah ya faɗi ba yi magana kamar ruwan sama bai ce haka Allah ya ga dama mu a aqidar mu ahlus sunna duk wani mutum in dai ba annabi bane shi annabi ya fi shi da ita ce aqidar da muke bauta ma Allah da duk kuma wanda yake da aqidar cewa ga wani mutum ba annabi bane shi kuma ya ka annabi ya ga na ranta da Allah ka yi wannan ita ce aqidar ba kama yanzu ka ji da bakinka ya ce da israfil da mika'ila da jibril ba ta kai aljaraja ba da musa da isa ka da ko girmama ba mu ba ma annabi musa annabi isa annabi nuhu annabuwa a da musa da isa da nuhu annabi musa fa Allah ya ambaci sunan shi sama da su ɗari da talatin da wani abu da da lokaci mafi yawanci a ƙur'ani in Allah yana so ya lallashi annabi Muhammad in ya gama magana da shi sai ya kawo masa kisan annabi Musa ko in ya kawo kisan annabi Musa sai ya magana a suratu Taha yana ce masa Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi sawa yana gama magana da annabi sai ya ce masa wa hal ataka hadisu Musa Da labarin annabi Musa ya zo maka da ya gama ba da magana a kan samiri lokacin da annabi musa ya ce ƙala ma ka tsabuka ya samiri ƙala ba surtu bi ma lam yabsuru bihi fa qabattu qabalatan min athar rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalatni nafsi ƙala fa dhahab fa inna laka fil hayati an taqula la misal wa inna laka maw'idan lan tukhlafa وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آتفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم nasfa innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma sai ya ce wa annabi kadhalika naqussu alayka min anba'i ana gama maganar annabi Musa sai aka zo aka yi magana da annabi Muhammad a suratul furqan haka Allah ya madaukakin sarki da ya ce wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makana wa adallu sabila yana gama sai ce wa laqad atina musa kitaba mun ba annabi musa wa littafi a haka a cikin suratu sajada haka zaka samu a suratu ibrahim a gurare da yawa da yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid yana tafiya sai sai ce wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin amma annabi musa nan wannan mutumin ya zai ce abin na fi tsari na shi a qur'ani haka Allah yake hada shi wa iz akhadna minan nabiyina mithaqan sai ce wa minka wa min nuh wa ibrahim wa isa haka yake hada su sunawa su biyar su ne ulul azmi minan nabi to kaga wannan asirin da yake yan banda ali to ma na gaban ne karin imanin da zai sama amma in Allah ya makare nan gaba sai kaji sun fito da aqidar cewa alin ya mafi annabi ba an kama hanya ba da wannan aƙida dan haka sai maka inda mutanen za su faɗe shi za ka yadda ba za su karya ake musu ba to haka annabi ibrahim wanda Allah ya maɗaukakin sarki ya sa shi ya zama abul anbiya matsayi guda biyu a gurin Allah mutum shi kawai suke da shi duk duniya daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim shine matsayi na kulla Allah ya ce wattakaza Allahu Ibrahim? kalila annabi inna allaha attakhadhani kalilan kamar attakhadha ibrahim a aya kwaya ɗaya a cikin suratul nahl sai da Allah ya faɗa abu guda shida akan annabi ibrahim yace inna ibrahim kana ummat shi kadai al'umma ne shudwa ne jagora ne abin koyi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim haka Allah ya faɗa abubuwa daban-daban amma wannan mutumin ya zo shi Ali bin Abi Talib ya fi dan Allah Ali bin Abi Talib kafin ya bar duniya Abubakar ma an ce ya fi Abubakar ya ce bai yadda ba ya sha faɗa akan mumbari a kufa ya ce wallahi babu wani mutum da za a kawo shi gurina ya fifita na kan Abubakar Umar sai na masa haddi irin na makareci sai da na ali mutumin da bai ta fi ta shi abubakar da umar kuna ganin ta, yana da zai ta fi ta shi akan annaba zai ta da wayannan mutanen sun zo sun fake da mutanen kirki kullum sai su turo sai su aiki kaunan ahalin bai suke daga kaunan ahalin bai sai a koma musu a da wani kawai ya zo gurin yarinya ka in baka wasa ba sai ka same shi a zaure yana amfani da ita in sai magana ce mutu aiki shi yasa kake ganin gurare da dama samari sun makalkale ma aqidar saboda akwai wata ƴan fa'ida fa'ida a ciki da ake kawo mutane ne a tashi za a yi tafiya da daddare a sa baƙaƙen kaya ga su cikin duhu ga baƙar aqida ga baƙaƙen maganganu ga baƙar kwalta an hau komai ba zai iya faruwa ba komai zai iya faruwa to shi yasa idan ɗanka ko ƴarka in ka san akwai wata ƴarka da take alaƙa da wadan shi'a in dai ta faɗa shi'a ba to ka san yadda za ka ɗauki mataki don wannan ita ce aƙidar su dan yanzu duk bayanin da muke wani in ba dan da ya ji ya gani ba ka dai san wannan bidiyon ƙarya da kake ko jirgin sama wani ba zai taɓa yadda ba zai ce ai kawai malam da Allah duk kawai dai ɗan izalan nan ba sa son zaman lafiya ana zagin matan annabi da abokan annabi bai sai ba a san zaman lafiya kuma nan wallahi in lokaci ya ba da sai na kunna maka kaji yadda ake tsinewa abubakar a shi dai ka ji a bakin shi ya ce Allah ya a awwalu Allah ya tsinewa sani da salisu Allah ya tsinewa banu umai Allah ya tsinewa abu sai haka ya dinga faɗa da bakin ka kaji to saboda haka da izinin Allah za mu dinga kewayowa wannan yanki Don ko ina ya kamata mu sai mun dinga fesa shelto tukunna ko kuwa kuma bari ka gani daga karshe idan ba su da abin da za su faɗa sai dai su kare kina shi dama mala bakar gumi yana faɗa Allah ya ji dan sai cewa duk wanda yake da abin faɗa to ba zai faɗa idan ka ga mutum ya buɗe shago a kasuwa yana da jarinsa na miliyoyin kuɗi dan Allah zai so a tada rigima ko da kasuwa amma wanda ya shigo kasuwa mutiyacinsa daga shi zai turi kwatansa ba ko sisi a cikin shi dan ya kana shi tana kasuwa ta kore ya gaba mai matsala shi Ba to mu tunda muna da abin da zamu faɗa wa mutane a babin addini shi yasa duk abin da zai bayi zuwa ga a ce ai rigima ba san shi muke amma wanda bai da abin da zai faɗa da ka fara sai dai tunanin ya zai tada rigima ya zai tada kura dan kada a tada a gane gaskiya shi yasa an kuka zo kuna karatu wani ya zo ya kunna wani abu a gefe yana hayaniya kan ku damu da shi ku ci gaba da karatu kuna biye ne ya fara tayar da kura a gefe aka koma can aka hau hayaniya to dama su ake a tada hayaniya ta shi karatu ku ci gaba da karatu ku ku rabu da shi annabi ma haka yazo idan yana karanta qur'ani wa qala alladhina kafaru sai su la tasma'u li hadha alquran ai ku bari a saurari wala gaufi in yana yi zo a tada hayaniya ne in kuka tada hayaniya to za a yi galabar da mutane ba za su saurari karatun mu to kakka yadda da wannan da ba shi yasa za ka ga yanzu idan karatu nake irin wannan wani ya zo ya ce yana da muƙabala to ba na saurara sa irin wannan lokaci sai ce a sanya wata rana da lokaci kowaye kai kowaye malamin ka duk in ya zo maka zauna awa goma daga mu sai shi zai san waye za mu san ko shi waye shi amma yanzu wani in kamar shi ya auro na su hayaniya kawai da zai kuma da yawa ba za su iya fito na fito da mu sai su fara da sikar tambaya to daga tambayar sai abin ya juye sai kuma ya zama musu ba zai iya fitowa kai ne ya zo zai tattauna da kai mu sai ce yana da tambaya yasa da ka ce kana da tambaya sai in ce to yanzu ka yadda kai dalibi ne ni malami ne tunda tambaya kake to zan sama sharadi in ka karya kuma in kore ka wallahi annabi Musa ma da ya je karatu aka samu mai sharadi da ya karya ka ba sallama sai a makarantar ba in ku a a tattaunawa ta ke so a yi ka fito da kai kana da kalin ya fara da lokaci a zo haka saboda haka ba mu cire ma duk wani ɗa da wata mata ta haifa ba kowaye duk wanda yake ganin zai musa mana akan wannan sunnar da muke kokarin yadawa ta annabi Muhammad to ga magashi ga magashi sai a yi ta Musa da Fir'auna da yace mau'idukum yawmul zina wa an yushara an-nasu duha da ba ai wala da kayan aikin mu da shawara mu da kuma ta ba ta zai ba mu an fara shi a talattar ne wasu mutane idan muka zo muka zauna awa goma da kai da kafa zuwa ya ka kuma wannan amma da zaran kaga mutum ya horo ya ya ce a tada hayani ta da rigima ina ai da abin da zai faru? ko kuma tunda mun riga mun gane wayan tunda gwagwarmayar nan ba yau muke yin ta ba eh tun gina ɗan ƙarami nake gwagwarmayar nan shi yanzu haka ko ta fara fito ba dole zan ina da wayo ba in ka zo za ka hargitsa karatu zan gane hargitsa karatun ka soyi saboda haka daga ƙarshe wannan gari mutane baki sun shigo yadda suka shigo lafiya Allah mai da kuwa gidan lafiya sarkin wannan gari idan ɗan majalisarsa muna roƙon Allah Allah ya ƙara masa albarka domin tun da muka shigo garin nan daga shi kanshi sarkin musamman mafi yawancin ƴan fada ko in ce duka duk wani abu na addini da ake da su saboda haka Allah ya muku albarka ya mazuri ku albarka mafi kololuwar daraja a gurin ɗan adam shine Allah ya ɗauke ka kana mai hidima ga wannan addini da aka dafa ma addini da kuke yi da bashi gudunmawa ta hanyar lokutan kuma ku bari a zo ai da ku Allah ya shirye muku gaba Allah ya muku albarka abin da yake da wahala Allah ya sauke muku shi wannan gari na wamba duk abin da zai zama matsala a garin nan Allah nisan nisanta garin nan abin da zai zama alheri a garin nan ko yana nesa Allah ya matso da shi damuna tana fuskantowa Allah ya ba da damuna mai albarka a wannan yin matan da suke da matsaloli da mazajensu Allah ka kawar da matsalar wanda ba su da matsala kuma kada Allah ya kawo musu matsala samari da suke ai neman hanyar da za su yi aure Allah ka hore musu Allah kuma ka haɗa su da mata na kirki matan kirki kuma Allah ka haɗa su da maza na kirki don sarkin sunayensa yadda muka taru a wannan guri da wannan sautin yake biyo masa Allah ka saba masa ya cin lahira a cikin mu fata na Allah ya sa yadda muka hada a nan gurin Allah ya sa mu haɗu da babban mai gida a can annabi Muhammad amma roƙon da nake Allah ya sa ya zama ni ne a gaba kafin ku to daga baya in Allah ya sa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت انت من رسولك السلام عليكم bakin jiya kenan suna wa'azin yau